tun da shi ka mallaka nan kuma kun ga talauci ya fito karara na ba a da shi ya fito a fili tun da bayi da wani abun da zai yafa a jikinsa matsala ta gaba ana iya baka dama kamar yadda manzo Allah ya ce ka je ka nemo in ka nemo aure an yadda za a yi da kai ka da kokowa a baka wasu yan lokaci a ce ka je ka yi shiri ka samo abin da za ka bayar a yi aure za a iya ba da wannan izinin to kuma da ka je ka gama nema lokacin da aka baka kuma baka samu ba ya kamata ka dawo ka ce baka samu ba ko in sun ga za su iya bayarwa su bayar in sun gaba za su iya ba kuma to an gane sannan matsala ta gaba ana iya yin amfani da abin da ka haddace na alkur'ani a aurar maka da mace ko da ba ka da jarin kwabo saboda kaga shi ma ƙur'ani ana iya girka shi ko a tukunya haka kuma ya fidda abinci a rinka ci zai yi aiko wannan matsala ce duka wanda ya kamata za a dube ta shi ma kawai yanzu zai iya zamantowa kawai ka koyar da mace haddar sura shi kenan ya ishe ta sadaki kuma idan zai ishe ta sadaki ya isa ka ba da ilmin ka koyar da wani karatun ƙur'ani ya ce sai ka biya shi duk matsala ce wanda za ta fito a ƙarƙashin wannan domin duk abin da aka ba da shi sadaki za a iya sai da shi ko ba haka ba ne to za mu ga har yadda masu abin nan ba ma ƙur'ani ba shin wani in ya ƙoshi da ilmin fiƙihu zai iya zama ya ce sai an biya shi ya koyar da fiƙihu duk za a tattauna matsalar nan sannan har ma da mai koyar da waka za a iya biyan su kuɗi ya koya wa mutum waka ko ba zai yi ba daidai za mu tattauna matsala ɗin insha Allah sannan daidai ne mace ta zaro kanta ka zo ta gaban wani kawai ta ce ta ba da kanta gare shi ya aura ya halatta hakan din ko akwai rashin kunya a ciki ya ina akwai rashin kunya kai me yasa kaje kace kana santa kama ba ka da kunya ne eh <laughs> ya eh to aika kafin ka ba da amsa ya kamata ka yi matanadin kanka amsar ko tun da kai ma ai watakila ka je ka ce ina son ki wannan dai duka matsaloli ne malamai za su magana ku zo mu tafi kawai iya inda ruwa ya kare sai mu tsaya wata rana ma dora don ba za a iya fitar da waɗannan matsalolin ba a yau ba za su warwaru ba a yau duka saboda akwai maganganu a kan bani mu fara da hadisin anas an anas bin malikin anas an karbo hadisin nan daga anas dan malik Allah ya dada shi yake cewa anna rasulullah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a'taqa safiyata ya yanta safiya tana baiwa wato manzo Allah sai yanta ta ce ke yashi wa ja'ala itqaha sai ya sanya yanta ta sadaqaha ya zama sadakinta. to wannan shi ma a karkashin idan mace tana da wata matsala ana iya kawar mata da wannan matsalar a ce kawar da matsalar ne sadakinta yanzu misali ba ta da lafiya sai ka ce to zan kai ki asibiti idan duk aka duba aka ga magunguna da sauransu zan yi jinyanki idan kin warke wannan kudin shine sadakinki za mu yi aure za a iya yin wannan ba ku ce komai ba <laughs> kowa ba za a iya ba to idan kuma wato abin nan eh, mai son ya aure ta kafiri ne ita tana iya ce masa sadakinta ya to shi ne musuluntarta musuluntarsa shi ne sadakinta ba ta bukatar ko kobo in ya karbi kalmar shahada kawai shi kenan a daura musu aure ita ba ta bukatar ko shi shi na'am to idan na'am ne me yasa wancan ba na'am bane ne na'am <laughs> yawa a tun da ai illa ce muka gusar rayar jejeniya ce yarjejeniya ce in ba manta ba mun yi magana muka ce akwai shartun nika akwai kuma shartun fin nika akwai sharaɗin aure akwai sharaɗi cikin aure don haka wannan shi ma za a iya yinsa a wannan matsaya tunda ai ba a san abin da jinyar za ta ci ba tana iya yi wa jinyar ta ci kudin da sama da na auren tana iya yi wa kuma dan ƙaunarka da take kawai ta sarayar da wannan abun shikenan a je ai wannan abun din shikenan ita ya wadatar masa.